sauraro Assalamu alaikum barkan mu da warhaka sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a wasu lokutan ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karo zai mayar da hankali ne kan nasarori da kuma kalubale da masana a fannin kiwon lafiya suka samu game da yunkurin yaƙi da cutar amosanin jini ko kuma sikila a duniya. Masanan a fannin na kiwon lafiya sun ce dukkan sakamakon binciken da aka gudanar sun nuna cewar cutar ta fi kamari a nahiyar Afirka, Afirka ma kuma a Najeriya, inda suke alakanta cutar da zazzabin cizon sauro. Wani kwararren likita a asibitin koyarwa na Aminu Kano da ke tarayyar Najeriya Dr. Ibrahim Musa ya ce cutar ta amusanin jini kusan kashi 25 na 'yan Najeriya na da rukunin jinin na AS wanda ke dauke da nau'in ita cutar ta sikila. Ciwon ya samu ne saboda zazzabin cizon sauro ake gani. Shi zazzabin cizon sauro na Plasmodium falciparum wanda shine fi kowanne zafi a cikin cizon sauro zazzabin cizon sauro. Dan Adam Allah ya riga ya halicci shi yakan adaptin to yanayi idan ya canja. To saboda wannan sai aka samu canji a jikin jinin shi sinadarin hemoglobin din shi sinadarin hemoglobin guda biyu ne a tagwaitaka kamar yadda Allah ya halicci idan mutum biyu akan gaji guda biyu ɗaya daga wajen uwa ɗaya daga wajen uba wanda yake normal hemoglobin shine a turanci muke cewa hemoglobin A idan yana da wannan tawayar ta sikila sai ya koma hemoglobin s to idan kana da hemoglobin a da hemoglobin s ka gaji ka ga guda biyu kenan da suke mabambanta sai allah ya sa sai zamanto nau'in zazzabin cizon sauro mai zafi na plasmodium falciparum bai cika kama masu waɗannan sickle cell trait din ba as so wannan yasa sukan samu dama kaga su rayu sama da waɗanda suke masu normal hemoglobin AA ko sauransu idan suka rayu me zai faru za su yi auratayya a tsakaninsu idan suka yi auratayya a tsakaninsu mai hemoglobin AS da hemoglobin AS suka yi aure za su iya haifar da da yake da hemoglobin SS wanda yake ciwon sikila shi kuma shi ma baya da wannan protection din ko kariyar daga cizon zazzabin cizon sauro so kaga shi mai AS Allah ba shi kariya amma bai bawa mai AA da mai SS kariyar nan ba to ne shi yasa ciwon sai ya yaɗu tunda akwai masu as da yawa a duniya kama a najeriya kawai as sun kai kaso 25 na mutanen najeriya su duk cikin mutum hudu da zaka gani mutum ɗaya as ne da shi dr ibrahim musa ya kuma ce babbar matsalar da ake fuskanta a najeriya wajen gaza magance cutar na da nasaba da yadda asibitocin najeriya ke gaza iya gano cutar cikin sauri har sai jariri ya kai watanni shida da haihuwa mu a yanzu muna iya gane ciwon mafi yawanci idan yaro ya kai wata shida zuwa sama a dalilin da yasa saboda gwaje-gwajen da muke da su ba su da karfin yin wannan gwajin a lokacin da yaro yake kasa da wata shida amma kwanan nan shi ma za a fara mun samu tallafi a asibitin malam aminu kano za mu fara wannan gwajin a yara jarirai da aka haifa amma mafi yawancin asibitoci da suke najeriya ba za su iya yi ba so muna iya cewa a najeriya za a iya fi gane ciwon daga wata shida zuwa abin da ya sama kuma a ido ma ciwon ya fi nuna halayyarsa daga wata shida zuwa abin da ya sama. Shema'u Adam Imam ita ce mataimakiyar shugabar kungiyar masu fama da wannan larura ta amosanin jini ko kuma sikila a jihar ta kano duk dai a tarayyar najeriya kuma wadda ke fama da wannan cuta ta sikila ta ce suna fuskantar babban kalubale musamman a irin wannan yanayi na hunturu a arewacin najeriya lokaci ne na sanyi lokacin da lalura ta fi tashi kamar da likitoci suke faɗa yadda jinin mu yake ba ɗaya yake da na al'umma ba kamar na al'umma aka gan shi kamar zagayayyen fefan cd mu kuma kamar rabin sa yake to wannan idan sanyi ya taho lokacin sanyi ya zaka ga idan ya koya zo zai wuce zaka ga kamar ya an samu daskarewar shi da wani abu sai kaga wannan gabobin sun kama ciwo eh, tunda bai samu hanyar da zai ya wuce ba saboda yanayin yadda yake to ciwon sai ya tashi kuma wani zubin kaga waje ya kumbura wani zubin makafa ta riƙe ko hannu ba za ka iya tafiya ba har sai an dauke ka to gaskiya a lokacin sanyi na an fi samun yawan tashi babar in sanyi ya tafi ya tsanani sosai lalura tana yawan tashi saboda ko ma ga masu lafiya ga ana samun matsala ta wajen kamar mura da numfashi kuma da mu numfashin mu ba daidai yake da na masu lafiya ba don haka shi kanshi bangaren wajen yanayin abin numfashi muna samun matsala a lokacin sanyin nan sosai. A 'yan shekarun baya-bayan nan akwai rahotanni da ke nuna cewar ana iya yi wa masu wannan cuta ta amosanin jini aiki har kuma su warke gaba daya ta hanyar da shan bargo ko sauya jini. Sai dai Dr. Ibrahim Musa ya ce tabbas ana iya warkewar amma fa duk da hakan akwai sauran rina a kaba. A yanzu an za a iya maka dashen ɓargo in kana da wannan ciwon kuma ka warke gaba ɗaya. Amma ka warke ne a jikin halittar ka ta zahiri amma a halittar ka kuma ta bayanan da Allah ya rubuta maka na halittarka kama kamar information da ke cikin DNA ɗinka har yanzu kana da wannan ciwon idan za ka yi aure a matsayin zami counseling din mutum ne a matsayin mai ciwon sikila saboda mai in zai ba da 'ya'yansa na halitta irin wancan zai bada to shi da shan ɓargo ya an yi sa'a ya zo mana hannun kusa da gida ana iya yin sa a Najeriya ma yanzu akwai asibitin da abinin sun ya kai guda bakwai kuma dukkanin sun warke mu ma a Kano muna cikin matakin yin kokari a fara fara wannan dashen bargon a matsalan kawai shine abu ne mai tsada ko a wajen sa abin da za a yi shi ko kuma wajen ibin biyan kuɗin da za a yi ma dashen bargon tunda ko a benin din naga suna karɓar kuɗi kamar miliyan biyar zuwa miliyan bakwai kaga kuɗi ne da ba kowa ne zai iya yi ba kuma ko mu da muka lissafa ma mu sa kayan aiki a yau mutane horo su fara yin wannan dashen bargon muna buƙatar kuɗi kamar biliyan uku mu fara wannan abu amma muna da ƙwararrun da suka yi da za su kawo tallafi su na ƙwarewa a yi wannan wannan abun akwai professor abba zubair wanda yake dan kano ne dan cikin unguwar cedi kuma yana da cikin mutanen da suka fi kowa kwarewa a wannan abun a duniya yana asibitin mayo clinic da ke kasar america ya zo garin nan kuma yana cikin mutanen da suka ba da commitment din su cewa za su tallafa a yi wannan abu idan mu za a fara shi zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama allah ka taimake su amin To baya ga matsalolin da masu wannan cuta kan fuskanta a lokutan sanyi ko zafi, malama Shima'u Adam Imam ta ce akwai wasu tarin matsaloli da suke fuskanta musamman ma mata a rayuwarsu ta yau da kullum. To gaskiya abubuwa da dama bari fara da karatu saboda karatu shine ginshiki shi zaka fara kafin ma a ga wani mataki. Zaka ga yawancin mu muna so mu ci gaba da makarantu na gaba da sakandare amma kuma mutum sai fara tunanin to idan fa na fara wannan makaranta idan aka zo jarabawa ne rashin lafiya ba lallai a kula da ni ba sai dai in dawo in kuma maimaita wannan ajin yan uwana kuma su ta wuce ni wani zubin maimakon kai shekara sai ka kana shekara shida ko bakwai sannan kuma dangane da maganar aiki sai ga shi ma aiki in ka je ma aka ga cewa kana dauke da wannan lura sai su cewa ba za a baka wannan aiki ba ana tunanin cewa kai ba lafiyayye ba ne ba za ka iya ayyukan da sauran za su ba kuma wanda ba haka ba ne ba muna yin ayyuka duk da wanda mai lafiya sai dai kawai aikan mu yana takaituwa da kuma yanayin yadda wahala za a aikin aikin wahala da kuma idan ka fara 我今去哦。 ka san yadda za ka yi ka rage yawanci muna samun wannan kalubalen da kuma yawanci mutane tun ka yarinta su kuma yara ka ga kamar ana wasa ko wani abu za ka ga yara suna hantar suna cewa ka ka shigo cikin mu wasa yanzu da an fara wasa da ka ka ce an bige ka ko kuma kafa na ciwo ko wani abu kuma bangare da ya shafi magana auratayya saboda idan namiji ya zo shi yana da lafiya kuma ya gama mace yana so idan ya je sanar a gida to za su ka ji yan gidan an fara cewa ba za ka je ka mana mai ɗauki da wani lokaci ta haifa mana 'ya'ya kullum kai kenan kana hanya asibiti shi ma dai a nasa bangaren Dr. Ibrahim Musa jan hankalin al'umma ya yi kan su ɗauki ɗabi'ar gwajin jini kafin aure. Yana mai cewa ta hakan ne kaɗai za a rage yawaitar cutar a ƙasar. Ciwon nan tun da iyaye suke gadin da shi. Idan suka yi gwaji suka san genotype dinsu za su kare wannan ciwon daga abubuwa kafin aure na biyu shine idan kuma sun yi aure sun yi Allah ya ba su wannan dan to sani a a haƙƙin su ne su kula da shi saboda ciwo ne da zai kai yaro asibiti a kai a kai akalla wani sai a kwantar da shi a shekara su biyar su uku so abu ne da yake da yake sa mutum ya ji gajiyawa so dole iyaye su kalli wannan kuma su haƙura su yi abin da ya kamata idan suna da wannan su. na biyu shine kira ga gwamnati ya kamata gwamnati ta sa dokoki da za su sa a rika yin wannan gwaje-gwajen sannan kuma a rika yin gwajin tun daga haihuwa kamar yadda muke kira ba sai an bari mutum ya yi shekaru ba mutane tun suna primary school sun san mai juna tafi ɗinsu ba sai sun girma da sauran. Dr. Ibrahim Musa kenan ƙwararre a fannin cutar amosanin jini ko kuma sikila a asibitin Aminu Kano da ke tarayyar Najeriya. Da haka kuma shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu na Kano Abubakar Abdulkadir Dan Gambo. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana da.